أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متى hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1436 hijira annab sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 26 ga watan 12 shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na 23 a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmizi rahimahullah da muke gabata a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kaya kano nigeria ina jin idan ba ku manta ba za mu tashi ne akan wato hadisin muhammad bin bashar hadisin da yake magana akan sunmu da aka zuba annabi sallallahu alaihi a cikin nama muna magana ne akan sifar abincin annabi da idamun nabi sallallahu alaihi wasallama ko jayyid قال محمد بن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال والسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه وانا حديث إمام أبو داود يروي توشي لإمام الترمذي كما حديث ني انغنتشي تبتتشي أم ابن مسعود شيني راوين حديثا شيني عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله تعالى عنه أبو عبد الرحمن الكنيس أبو عبد الرحمن كما صحابيني ببا من أكابر الصحابة yana cikin masu falala a cikin sahabban kuma yana daga cikin makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam ana faɗan abdullahi dan mas'ud kasan cewa ba sahabi ne ɓoyayye ba kuma yana cikin mutanen makka ne min ahli makkata ba cikin al'ansari yake ba yana cikin waɗanda suka riga kowa musulunta kuma as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar a duniya gaba ɗaya a makka lokacin da annabi yake makka shine mutum na farko da ya fara bayyana karatun alqur'ani da da a ake ake abdullahi dan mas'ud shi yazo ya faɗe shi da ƙarfi ya yi kowa ma ya ji saboda da ana tsoro ba za a iya yin karatun ƙur'ani da ƙarfi ba don saboda kada kafirai su ji raunin ya kai ga ƙur'ani ma ba za a iya karantawa su ji ba to shi ya fara bayyana karatun ƙur'ani jihar bai cil ƙur'an ya halarci yaƙin badar da shi aka yi wannan hijira guda biyu da aka je habasha kuma yana da wato darajoji da matsayi masu yawa wadda ba za mu iya faɗansu ga baki ɗaya ba yana cikin sabon da sun yi riwayar ilimi mai yawa rawa ilman kasiran kuma ya tafi ya bar ilimi mai tarin yawa ya karantar da mutane ya faɗakar da su kuma yana cikin ma'abota sirrin annabi an ce idan maza alasar salama zai yi sirri to yana yana gayyatar Abdullahi dan Mas'ud kuma yana cikin waɗanda suke tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama har ruwaito ma yana rike kayan annabi idan annabi zai yi tafiya yana ɗaukan takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takalmi na annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yana rikewa sai ya sai ya zira ɗaya anan ya zira ɗaya anan ya rike shi haka dan kar ma ya rike hannu wani ya ce wani in rike sallallahu alaihi wasallam an ce shine daga cikin sabon da yake shiga kan annabi koyaushe ga dama hasa akwai mutanen da suna da matsayi a wurinka koyaushe za su iya zuwa wajenka ko da daddare ko da safe ko da yaushe a gidanka to abdullahi dan mas'ud yana daga cikin sabon da suna da kusanci da annabi koyaushe suna shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan annabi ya yi wafati saboda amanarsa da amincewa da aka yi da shi an ba shi kula da dukiya ta baitul mali na kufa gaba daya taskar dukiyar kufa aka danka masa aka ce ya rike don ya ci gaba da sarrafa shi da ya kamata lokacin da sayyidina usman yake halifanci ya taho daga kufa din ya zo madina kuma allah ya ɗauki ransa a nan madina wani ikon allah yana can iraki kufa da ajalin ya zo sai ya baro can inda yake ya dawo madina ashe nan Allah zai ɗauki ransa kuma ya rasu a nan abdullahi dan mas'ud ya rasu yana da shekara 60 shekara nawa 60 Allah ya ƙara masa rahama da jin kai mutum ne gajeren mutum a dirin halittarsa in an ce ma dan mas'ud to gajere ne sannan kuma siriri ne ga gajarta ga siriri ta irin mutanen nan ne shafal shafal ya zo a riwaya wata rana sabai suna zaune ya hau kan bishiya ya hau kan wani reshe reshen da ya kamata mutum ya hau ya karyo da shi amma sai ga abla dan masudi ya hau kan reshen nan iska tana ta kadawa bai fado ba kuma bai kare ba saboda bai da nauyi to sai kafarsa sai ta bude haka abin da ya sa ya lullube jikinsa ko zani ko kwarjalle da ya daura sai kafarsa ta bude kaurinsa ya bayyana sai aka ga kafar siririya sai suka fashe da dariya ka ce ka duba dan kafar kafar abdullahi dan mas'ud yar kit da ita sai annabi ya ce a tadhakuna ala saq ibn mas'ud yanzu ku dariya kuke yi wa kaurin abdullahi dan mas'ud dariya kuke yi yace to wallahi wannan kaurin in an ɗora shi a mizani ya fi dutsen uhud nauyi Allahu akbar Allahu akbar ya ce ya fi dutsen uhud nauyi ya ce ya ji daɗin wannan bayanin wanda ma da suka yi dariyar ya samu bayani akan matsayinsa ƙwarai <laughs> da gaske wato saboda gajartar abdullahi dan mas'ud saboda gajartar abdullahi dan mas'ud malamai suka ce ana ana auna tsawonsa da mutumin da yake zaune kamar wa da yake idan mutum yana zaune abdullahi dan matsuri yana tsaye sai ga kamar tsawon su daya shi fa iya tsaye kai kuma kana zaune <laughs> kaga aika jere ne iya gajarta amma ya kaji matsayinsa kuma dubai da iyadu in an faɗe shi zaka ɗauka kamar wani babban mutum ne i eh, babban mutum ne a daraja da kima amma a gangan jiki fa karami ne karami ne so kun ga wannan yana nuna mana shi mutum ba a dirin jikinsa ne mutum ba ko ba kuma ne yawwa iliminsa da kimarsa ne da darajarsa an ce mutum ne wanda yake so yana da yawan sha'awar turare ya shahara turare turare yana son turare duk inda ka da dan matso to zaka je yana kanshin turare kasan akwai waɗanda Allah yake musu wannan saboda annabi yana son turare to wani za ka shi kullum kanshi yake ba in zai fita zai sa hula ko to zai sa turare ba wai saka turaren safe ya isa ba wani in ya sa da safe shikenan wani kuma a motarsa akwai turare a ofisinsa akwai turare a gidan shi akwai turare wani aljihunsa ma da turare to abdullahi dan mas'ud yana daga cikin waɗannan mutane da koyaushe yana tare da turare shi yake yuhibbu tayyib mai yuhibbu tatayyub radiyallahu anhu kuma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce malamai suka ce ana gane ya fita daga gidansa idan an zo neman shi ana gane bayanan ya fita ta hanyar jin kanshin turarensa a layin da ya bi da an biyo layin an ji kanshi za a ce to ya fita bayanan kamar musab ibn umair ne shi ma shi ma mutum ne mai son turare aka ce in ya bu duk layin da ya bi to sai an ji ƙanshin turarensa turare alheri ne albarka ne turare ga wanda Allah ya hore masa kuma alhamdulillah din gashi nan kala kala akwai mai tsada akwai mai arha ko da sauransu yana da hadisai sun kai 848 aka ruwaito wanda ya riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama shekara ta 32 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa fati sannan kuma wajen magana ƙur'ani dama ai su ne a gaba ai yana da kira'a tasa ta kansa wadda ya riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama da gaske annabi ya yabe shi ya ce duk wanda yake so ya karanta ƙur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi man haɓa an yaqra al-qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra bi qira'ati ibn ummi abd duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi to lalle ya karanta da kira Abdullahi dan Mas'ud da yawa malaman tafsiri idan sun zo fassara qur'ani ana kafa hujja da kira'arsa sai a ce a kira'ar Abdullahi dan Mas'ud kaza ne mahaddacin qur'ani ne masanin qur'ani ne sosai kamar irin su Ubayy bin Ka'ab ne Ubayy shi ma ubayu waɗannan an yi magana ƙur'ani a sabu in aka kira su Ubayu to zance ya ƙare yawwa su kuma wannan su ne waɗanda irin su Ubayu su ne waɗanda yan annabi ya yi kara a sallah su suke ta da shi kuma in annabi sallallahu alaihi sallama ya zo sallah in ma ba a tashe shi ba in an yi sallama tambaya yake ce Ubayu baya nan ne a masallacin nan yaya aka yi ƙwar'ani ya tsaya mun na manta wuri ba a tayar da ni ba ubayu bayanan ne suna da matsayi mutanen nan Allah ya ba su daraja Allah ya ba su ɗaukaka to shi ya ta wannan riwayar kamar yadda malamai suka fitar shi yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ujibuhu az-zira' annabi sallallahu alaihi wasallama yana son zira'i amma yadda muka yi bayani satin da ya wuce a jikin dabba yana sha'awar naman zira'i akwai wasu da suka zo fassara hadisin suka ce wai wajen kallon yana son kallon zira'i ba haka bane kuskure ne wai abin naman da ya fi son ya gani shine naman zira'i ba haka bane a'a naman da ya fi so ya ci ne saboda me an ce ya fi saurin dahuwa kuma yana da daɗin ci sannan yana nesa da ƙazanta naman zira'i ba daidai yake da kayan ciki ba da yawa akan kawo bayani akan naman da annabi yake ci a jikin dabba sai a ce saboda annabi yana son saboda yana da nesa da ƙazanta an fahimci wannan yawwa sannan kuma mata suna sauƙin samun sarrafa shi to annabi yana son zira'i abin mamaki makiya Allah su kuma suna nan suna lura tun a wancan lokacin da suka ga annabi yana son zira'i a jikin naman dabba sai aka je aka yi kutun-kutun aka shirya aka haɗa baki da wata yahudiya da za mu zo mai bayaninta a nan gaba samo nama ta dafa da zira'i ɗin nan sai ta samu guba a cikin naman kamar yadda wata riwaya ta zo sai ta sa guba a cikin zira'in sai ya fi yawa saboda an san cewa idan an zo an kawo nama duk naman da aka annabi zai ce ina zira'i kamar yanzu misalin wani in ya zo an an kawo naman kaza ba ruwarsa da wani bangare na kaza ko kirjin kaza ko na a'a sai ce a bashi cinya kawai cinya zai dauka to da suka fahimci annabi yana son naman zira'i na dabba sai ita wannan matar sai ta je ta zuba guba a cikin mala guba ta kisan kai guba ta kisan kai mace ce ba yahudiya riwaya ta zo sai ta kawo abinci nama to ɗabi'arsa sadamun shi ba shi kaɗai ke cin abinci ba shi annabi da aka kawo sai ya ce sabai faddalu bismillah ina so ku lura baina kausain tsakanin bracket guda biyu waye ya kawo nama ba yahudi ko ba yahudiya ba musulma bace ashe suna suna kawo masa me suna kawo masa kyauta yana karban kyauta daga wajen har wanda ba musulmi ba ko yawwa um, aka kawo nama sai ce su ci bismillah suka zo suka fara ci ya ɗauki Allah da kimarsa kuma sai mika hannu ya ɗauko zira'il yana ɗaga hannu zai ce wannan zira'in sai nama ya fara magana sai naman sai zira'in ya ce karkaci karkaci akwai guba a ciki ta kallama zira sai zira'in sai magana kamar ya akwai guba sai ya ajiye amma sauran sahabbai wasu hasunci kamar yadda riwaya ya zo akwai wanda wannan namun ba yahudiyar ma ya kashe su shine sababin mutuwarsu wasu dan yi kwanaki daga baya sai suka mutu to amma shi dai sai Allah ya kare kafin ya ci din sai Isra'ila ya magana saboda shi kaga da shi da sauran mutanen ai daban ne sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan yana nuna wata mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi sallam to shine ma malamai suke sabani wasu suka ce um, annabi ya ce a kashe ta har ma ya sa an kashe ta me dalili suka ce ai saboda ta yi sababin kashe sahabbansa an gane wannan to sai kuma malaman fiƙi suke ta tattauna kuma to ya za a yi kuma an ce a kashe ta to ya aka yi aka kashe ta yanka ta aka yi sari ta aka yi a ita ma gubar aka sa mata ta ci ta mutu saboda shari'a ta ce wanda ya kashe wani abu da wani abu shi ma a kashe shi da wannan in wani ya dauki karfe ya soka wani ya kashe shi to a dauki wannan karfen a soka masa shi ma a kashe shi inda zafi inda daɗi ya ji sai suka ce a to ai ba dole bane haka din zai iya yiwa mutum ya kashe wani ta wata hanya shi kuma din shari'a ta kashe shi ta wata hanya wannan dai wata magana ce daban ba ita nake so na kai gare shi ba to amma a cikin riwaya da ta zo da ta shahara sosai sabbai suka ce suka ce a ba mu dama mu kashe ta ba mu dama mu kashe ta ya rasulullah a wata da suka ce tuluwa mu kashe ta ya manzan Allah mu kashe ta sai annabi ya ce la ya ce ku kyale ta ku rabu da ita to anan gurin shine sai ce wa summa fi zira'i kun ga wurin ko wa summa daga sammu ne ai sammu ai wai sammu guba she ashul masmum poison aka zuba an gane ko wa kana yara anna al yahud sammuhu a Abdullahi dan Mas'ud yana ganin cewa Yahudawa ne suka yi masa sammun nan ko shi annabi yana ganin cewa yahudawa ne suka turo wannan ba yahudiya wato don ta sa wa annabi sammu a cikin wannan nama ta kashe shi zainab bint haris al-yahudiya wata ba yahudiya ne zainab bint al-haris al-yahudiya afuwan ta tambayi ita wannan ba yahudiyar ita matar sallam ibn mishkam akwai wani ba yahudi sallam ibn mishkam zainab bint haris ta tambayi wannan ba yahudiyar um, ita ba yahudiyar kai ta tambayi zainab bin haris shin wani nama ne annabi ya fi so wato wannan kafin ta kawo wa annabi nama don ta ji daga gindin magana sai aka ce mata ai annabi yana son yana son naman zira'i Ka kaga idan za ka yi mutum kyauta a ɗabi'ar mu ai kana duba me yake so ko wataƙila mahaifinka ne yana da sha'awar nono kai kana can wani guri ka yi tafiya ka cika ai babana yana son nono sai ka siyo masa me yasa baka siyo masa wato gero ko masara ba kana gani ya fi sha'awar nono sai ka kawo mai galiban mutane suna ba mutum kyautar da ya fi so wani za ga idan ka yi tafiya bai da sha'awar komai ya fi son ka kawo mai turare bai bukatar riga ko takalmi ko na wani kuma ya fi sha'awar agogo ce ka siyo wani agogo irin da yadda different varieties aka na ɗabi'un mutane to sai suka tambaya mai annabi ya fi so saboda sahabbai suna bincika mai annabi ya fi so sai su kawo mai to ita ma bai hude sai ta amfani da wannan damar aka ce ai naman zira'i yake so sai ta je ta tambayi ta nemi kamar da riwaya ta zo ta nemi shawarar yahudawan khaibara yahud khaibar akwai yahudawa a khaibar a haka a zaune ya za a yi suka ce mata kawai abinda za ki ki samu guba ki samu naman zira'in nan ki zuba mutumin nan kuma guba a riwaya aka ce sai suka zaɓi gubar da ana ci za a mutu ana ci za a mutu saboda keta ta bai yahudi ina so muna tafiya da ku kuna duba kuna duba ɗabi'an mutanen nan kuna duba irin makircin ba yahudi ka zo ka gina rayuwarka kana ta koyi da ba yahudi kana son yahudawa ka ji abin da suka yi wa annabanka ka ji abin da suka yi wa addininka suka ce nemi guban ma ba wai wadda za a daɗe ba yana ci ya mutu a ga shi annabi an daɗe ana kai masa hari kenan to shi annabin da ya zo ya kawo addinin ba a kyale shi ba ko shi ma uga kwata-kwatan gaba ɗaya ba a kyale shi ba to wani kuma wanda ya bi hanyar annabawa shi kuma sai a kyale shi bai zai yi ba mun sha faɗa muna maimaita in dai ka bi hanyar annabawa to ka shiryawa da abin da aka yi annabawa an kashe annabawa to kai ma za a iya kashe ka wa ka ayyin min nabiyin util wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahur biyun kasir wa ka ayyin min nabiyyin zubih wasu yanka su akai yanka ramu so ba wai roman kaɗai zamu mu rinka tunawa ba mun tuna roman kuma akwai matsaloli kuma a lalle Allah zai baka kabuli a duniya mutane za su ihtiramin ka za su girmama ka kaza kaza kaza alkiyama kuma za ka samu rahamar ubangiji jin daɗi sarmaji har abada amma kuma a duniya za ka gamu da talauci don sun gamu da talauci za ka gamu da tsoro don an tsoratar da su Allah ne ke ba su nutsuwa saboda wahayi da yake sauka tare da su za a iya kashe ka za a iya kaza za a iya ɗaure ka za a iya rufe ka za a iya kaza to idan mutum ya sa wa ransa wannan zai iya samun sa to zai yi rayuwa mai sauki sai ya huta abinsa dama in bala'i ya zo ka riga ka san zai iya zuwa ku duba annabi muhammadu kansa ba su kyale shi ba to sai sai azzalamai ko kafiran wannan zamanin su kyale ba su kyale ba dole za su yi ta kashe mutane kuma ba wai sai ma malami ba duk wani mai muhimmanci a cikin al'umma wallahi sai sun kashe shi in ma ba su iya ba ma haya ake zuwa a je ayyo wato masu kashe mutanen suna nan an hayo su suna nan kusan mutum sama da na an koya musu an nuna musu an ba su list an yi komai ana jiran wani lokaci ne su bi su ta tsince mutane su ta kashe wanda za su kashe kura in aka zo gidanku aka samu mahaifinka aka kashe shine mai gidanku shine mai kawowa shine mai kaza an kashe gidanku ai ba wani wanda akwai wanda ya sai wani motsi ya ce wani abu ba haka da shi dabarun suna hannunsa waye suna hannunsa to haka in aka bi manyan naku duk aka tsantsance su manyan ku jagororin ku malaman ku shikenan zancen ku ya kare sauran fa dole fa ku bi fa dole ku bi idan aka zo aka samu dabbobi da mai kiwo aka buge mai kiwon ku lura makiyayi ne yake kiwon dabbobi a daji sai aka kashe shi da Allah duk wanda ya zo ya kashe shi nan ba zai iya kora wannan shanun ba zai iya kora su kuma za su bi ko ba za su bi ba to wannan shine tactics din shine abin da ake na akil mu hankalta Allah ya kiyaye Allah ya tsare so annabi sallallahu alaihi wasallam an shirya masa wannan shikenan kamar yadda riwaya take faɗa aka kawo masa kyauta a matsayin kyauta suna kawo mai kyauta ba ba sadaka ba manzo Allah ya karba marha marhaba sallallahu alaihi wasallam ku rike kuma duk wannan yana nuna kuma annabi bai san gaibu ba haka ne bai san gaibu ba dan ko da ya san gaibu da me da bai karba ba sallallahu alaihi wasallam yana dagawa sabon su zai sun fara ci yana dagawa zai ci fa idza bi zira'i tatakallamu sai ga zira'in nan yana magana cewa fa akwai guba a ciki akwai guba a ciki sahabbai kuma Allah ijiyar da su suka ji nama yana magana ka juba mana ka ji nama iya magana Allahu akbar Allahu akbar akwai wani mutum da ake ce da shi Bishr ibn al-Bara shi ma da shi aka ci nama nan shi kan take mutuma. take kama fuffuka kawai ya faɗi ya mutu shikenan Allahu akbar an aika wa ita wannan bayan ta tafi aka aika aka kira ta ka duba haƙuri irin na wanzu Allah ya ce ke ko dan me sake kai mana wannan abu me ya faru ta ce na yi haka ne in kunta nabiyan biyan dai kai annabi ne da gaske fa tanju za ka kubuta yi in dai kai annabi ne kamar yadda kake mana da'awa kai annabi ne kai annabi ne to ku kana da ubangiji zai kare ka in dai annabi ne da gaske to ka buta ba za ka ci ba Allah bai zai bari ka ci ba ka duba yahudanci ba ai kuma gashi ya kubutan bai ci ba da mata musulunta la idan kuma ba kai ba annabi bane to mun huta da kai ka cika mutu kurin mu huta a wata riwaya ce ba ma son ka ne ba ma son ka karara suke gaya mai ba ma son ka kashe ka mu huta kawai to shi ne sabbai suka ce gaskiya za su kashe ta annabi ce a'a to me yasa ya hana a kashe ta jama'a aka ce manzan Allah la yantaqimu li nafsihi baya daukan fansa wa kan kansa in an yi masa wani abu da ya shafe shi shi kula da wannan in dai abu ne ya shafi shi baya daukan fansa haƙura yake yi amma in an taɓa Allah to bai bari bai bari la yantaqimu li nafsi sallallahu alaihi wa sallam to waɗanda suka ce annabi ya sa a kashe ta suka ce yayin da bishir ibn al-bara din nan ya rasu wanda suka ci naman tare da shi to ya sa a kashe saboda kaga nan kuma ai hakkin wani ne hakkin Allah ya shiga to shine yace a kashe ta to faqataluha sai suka kashe ta a wannan wani kauli kenan wannan hadisin ya nuna mana abuwa kamar haka karfafa da kuma bayyana ma'anar wallahu ya asimuka minan nas ba Allah ya faɗa ba wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka ya Muhammadu daga mutane cikin suratul ma'ida Allah ku ya kare shi an sa masa guba Allah ya kare shi kuma akwai abubuwa da yawa da aka shirya masa Allah ya kare shi ya tafi gidan yahudawa a madina shi da abubakar za su je za su tattauna suka ba shi wurin zama ya zauna ya zauna ashe sun shirya sun sa wani katon dutse a samansa a baya bai sani ba an shirya an sa wasu ƙarti cewa annabi yana zama da an fara tattauna su sai suka yi dabara Ya suka zauna a can gaba shi kuma suka aje shi a nan dutsen kuma kamar yana nan sama haka ba za ka iya gane me ke nan sama ba cewa da ya zo ya fara magana kawai a sako dutsen nan ya nike shi kawai a madina ba cikin garin su ginin gatan shi yana zama Allah ya turo mala'ika jibril ya ce tashi daga nan tashi tashi tashi yana zama kafin su fara magana sai aga annabi ya yi wuk ya miƙe kamar zai je kama ruwa ya fita abubakar kuma yana nan to daman ba abubakar din ake so a kashe ba ba ba ba damu ba shi ake so a kashe ba annaban ake so a kashe shi ne ya tafi ya je ya gaya sauran sabo ya ce to babu ku ba zama a garin nan kuma muna zaune da ku kuna kashe mu kuna kashe mu ka ji wannan labarin kuna kashe mu ce wallahi ba ku babu zama ana? ce ku tattara kayan ku gaba daya ku fita ku bar garin sun bi shi lokacin da zai hijira daga makka zuwa madina ka duba fa barin makkan zai ya tafi ya bar madina ai ya bar makka ya tafi madina ya bar musu garin amma sai da suka tura a bi shi a kamo shi an same shi a kashe shi ina so ku lura kalmar kashewa kashewa kashewa so idan abu ya kai ya kawo ya tike akan sai da za a yi abu na ƙarshe da ake shine kisan kai kisa kisa to kai wanda ake kokarin a kashe kai kuma sai ka zama mai basira mai hikima mai sani ya kamata mai aunawa idan wannan hanyar an ce akwai kura kuma kura nan tana cin mutane to ba jarinta bane ka bi hanyar sai ka canja hanya ka nuna a kuran kai ma kana da wayo kuma ka bane idan barna ta iya wa kana so ka kawo gyara a wuri shi wanda yake yin barnar shiri ya yi bai kuma daina yin shirin ba yana ta yin barnarsa to kai da za ka kawo gyaran ba wadda baka haka kawai za ka kawo gyara ba kai ma sai ka shirin ya za ka yi ka da barnar to shine matsalolin da mutanen mu suke fuskanta ba su fahimta ba har yanzu a bakari ana ta cewa za a kawo gyara a kawo gyara za a yi gyara za a yi gyara za a yi canji za a yi canji amma suna zaune sai kun yi addu'a addu'a da ku da 'ya'yanku da matanku da iyalanku ku yi sadaka ku bayar ku ce ya Allah dan albarkacin kaza Allah ka canja mana kaza haka ake yi sannan kuma masu aiki su aiki inda wani abin da za a yi aikin za a gyaggyara wasu abubuwa a yi ba amma dan mun zauna mun ce a yi ta a yi ta muna so muna so muna so muna so ai yanzu ba abin da kake so ne ake maka ba mulki baya hannunka baka da kuɗi a hannunka baka da 'yan ta'adda duk yana hannun abokanan gabanka mulki yana hannunsu kudi na ƙasa duka yana hannunsu yan ta'addar ƙasa duka suna hannunsu na waje ma da aka hayo aka kawo su suna hannunsu jami'an tsaro da za su yi musu aiki suna hannunsu yan uwanka za a sa da kayi hayya hayya dan uwanka shi zai zo da bindiga fahu ya kashe ka to wani shiri kai ko mutumin da yake mulki yake jin daɗi ana masa jiniya ana girmama shi duniya shi ake cewa shi ne suna samu suna tsotsa sun jawo wanda za su jawo suna tsotsa haka kurin haka kurin ya zo ya ɗauki mulki ya ɗauka ya danka maka ya miƙa ma saboda wai kai kana so ko dan kai kaci bai zai yi ba bai zai yi ba in kana wannan mafarkin da wannan tunanin ma wallahi ka koma gefe waɗannan mutanen duk abin da za su yi sai sun yi yawa in ka ga abu ya kubuta to akwai kubutarwar ubangiji to shi kuma fa Allah baya ba da taimakonsa sai ka motsa ba haushe yana ce Allah ce tashi in taimake ka ba to ka tashi ka motsa duk wani abin da za ka sani na raba processors da ake yi na ofisoshi da na gwamnati duk an gama raba wallahi dariya kudin suke taimaka mutane wallahi baka da rediyo fa a hannunka baka da rediyo rediyon wanda zai bada sanarwar nasu ne a hannunsu yake wanda yake jagorantan harkar zaben da komai da sauransu nasu ne ina hannunsu ko mutane ba zama suke su jira sanarwa ba duniya kuma tana nan ita ma da take goyon bayan zalunci in ji za a ci gaba da barna a kiyaye musu nasu interest din to sun yi dafa, to kai fa baka da shi kana da da mutane kuna da jama'a kuna da kaza babu bukatar anya ku a sake shiri a sake tunani Allah muke roƙo dai ya mana mai kyau ya azurta mu da gyara halayenmu da gyara ɗabi'unmu shi dai annabi Allah ya masa alƙawarin zai kare shi ya asimuka minan nas da ni da kai ba, ba mu da wannan ayar sai an yi kokari ko Allah ya ce zai kare ka kai da wannan makircin yana ba mu kariya am general kariya ba mu cewa Allah baya kare mutane ba yana karewa duka gaba daya amma kariya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana a kashe shi an kashe wasu yan uwansa ba annaba wasu yanka su aka yi amma shi wannan wallahi asimuka minan nas wannan special wani security kariya ta musamman da Allah ya ba annabi akwai ɗaya daga cikin al'umman nan da yana da shi bai da shi bai da shi so da Allah mu kiyaye hadisin yana nuna mana irin haƙuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mutane da al'umma wajen shugabanci da kuma irin makircin yahudu ga annabi yahudawa ba sa son musulmi jama'a yahudawa ba sa ƙaunar addinin musulunci ba sa ƙaunar masu yin musulunci ya kamata musulmi su san da wannan za ka samu sauƙin al'amari in ka fahimci wani maƙiyinka ne dama kuna zaune da shi kowa yana kallon kallo amma abin da ya fi ciwo wannan mutumin an gaya maka maƙiyinka ne baya son ka amma kai ɗin ka daɗa nanake masa ka riƙe shi ka ce shi ɗin shi ne mutum kuma kana nan kana jira sai abin da ya ce ka yi shi za ka yi kuma ka ce ba a sani ba shi ne ya sani ya maka ɗaya baka gane ba ya maka biyu baka gane ba ya maka uku baka gane ba gashi nan abin da yana faruwa ƙarara baka fahimta ba kana nan dai a makale ka fi son sa akan dan uwanka musulmi to wannan shine abin da yafi komai ciwo da damuwa mutum ya ta yawo da kashi da ba haya a jikinsa ana nuna masa a ce gashi amma ya ya wanke ya ya gyara bai gane ba ta wannan shi ya fi komai ciwo wallahi tallahi idan ba mu tashi muka yi aiki a ƙasar nan ba wallahi ‘ya'yanmu ba za su yi karatu ba wallahi ‘ya'yanmu ba za su yi rayuwa mai kyau ba gwanda mu tsaya mu yi aiki mu cire tsoro a yi sacrifice don mu sama wa ‘ya'yanmu da jikokinmu rayuwa mai kyau duk lokacin da kawaye gari baka da ilimi ilimin addini an kashe shi ilimin zamanin an kashe shi tattalin arziki ya karye an shigar da talauci cikin mutane da gangan kowa hannu kwarya hannu baka baka da security baka da tsaro asibiti baka da shi in ma kana da shi baka da magani baka da likita to babu wani abu mai daɗi a cikin ka gama mai daɗi a ciki in kai a yanzu da kana iya dan motsin in ka motsa za a ce kaza to yaya jikokinka da tattaba kunnanka gona ana samun amfani ne a ciki in an kashe kuɗi ko a zuba kuɗi a jira taimakon Allah to lokacin da barna ta kai barna dole sai an yi sacrifice dole wasu sun rasa rayuwarsu don al'amura su gyaru amma in kowa ya ce shi dai an cika masa aljihunsa shi kenan ko to ya isa ya isa kar ma ku je ko ina wallahi nasara ta yi nesa da ku ku yi haƙuri yanzu wannan katin ƙuri'ar fa da ake fada wannan katin ƙuri'ar wannan katin ƙuri'ar yanzu ana nan an ɗauki kuɗaɗe an ba wa mutane suna bin ƙauyuka suna bin mata suna siyansa siyansa kamar ya saya ku kawo za a yi muku zaɓe akwai wanda za a karba a bashi buhun taki ɗaya mutumin ƙauye sai a ce kawo wannan katin ga buhun taki wallahi akwai wanda ake bashi buhun masara akwai wanda za a bashi kuɗi yanzu abin da ake ta yi kenan kuma ka duba rashin wayewar mutanenmu kuma bayarwa suke wasu ne aka ɗora aikin su kenan su je su ci wasu su ci tara su tara za a yi muku zaɓar ba an ce dai da kati za a yi ba to za a yi muku ka cinye buhun takin ku ka cinye buhun masara kafin lokacin ya zo an baka kuɗi dubu uku dubu hudu ba da shi an gama za a dawo maka da shi abinda aka yi saboda tsabar an gama rena mana hankali idan kano tana buƙatar kati miliyan biyar misali to da aka zo aka yi sai aka turo miliyan biyu aka raba mutane wanda aka ce an samu ɗin miliyan biyu misali saura kuma fa ba su samu su kai ba har yanzu akwai wanda ba su yi katin da za a yi mana zaɓa ina shi ne ina so in yi justifying maganar nake so na gama sai kun yi aiki kafin ku samu canji wallahi wanda yake a rijista zai yi zaben misali mutum miliyan biyar da aka zo baku katin sai aka baku katin mutum miliyan biyu wasu sai aka ce sun kone sun lalace wasu aka ce an samu duplicate an yi sau biyu sau uku sau kaza da sauransu wasu kuma abin da suka yi kwashe su aka yi aka ce sun samu matsala suna can a ajiye amfani za su yi da su kuma ba a sa ranar da za a zo a cike wannan gurbin miliyan ukun da ba a kawo ba ba dai ga dara ka ce za ka je ka bi layi ba ne ba ai za a ce ka ci ka ci ka ci to da me za ka bi layi sauran da ba a kawon ba yana wajen su idan an zo hada za a yi gaba a ce ga katunan ku komai a je a gwale kawai a ce kaza shikenan har kashe mutane a garin nan an yi akan akan wannan katin wannan katin kuma ba su samu ba matan aure wane ne waye wa duk babu akwai aiki ba wallahi ana filin daga ana filin daga

a kanon wasu suna bayar ai eh, ka duba rena hankali yanzu fa ba ma damana bane ba sai rena ma hankali a zuwa baka taki dama shi zaka yi ka ci kuma abin da zai baka tausayi duba fatakin da ake wahala ana neman sa babu babu babu ko <laughs> sai kaga an kawo tirela dari. Dari. da buhunan shinkafa ai saboda tun da suka jefa ku an yunwa in kaza ta jin yunwa dabba ta jin yunwa an bata baci ba in aka bata ta ci dole ta mika kanta ko ba ka bane tunda kana cikin yunwa an baka karbi ka karba dole ka mika kanka sun yi nisa ba yanzu kuma mutum ya fita ma masu ma fita ma su ce za su zagaya su yi kamfen ɗin ma bai zai yi ba ka fita mana wallahi ka fita wallahi duk neman su ake yanzu yanzu nan wallahi sai su tashe ka daga aiki ba ihu za ka ce a zaɓuwa ne a zaɓuwa ne ba ku duk gani duk manyan da ake so wani mutum ya isa ya fita yanzu wasu duk sun shiga guri fa sun ɓuya kaga dai januwarin ma ba shiga ba wallahi yanzu wasu sun ɓuɓɓuya dan tabbas wani in ya fito sai an make shi ha makircin yahudawa ba isra'ila a cike cike a ƙasar nan isra'ila a cike suna nan da ofisoshinsu da ma'aikatansu duk wani rashin mutunci na kashe dan adam da halaka mutane isra'ila a duniya su ne number one to suna nan suna da kyakkyawar alaka da najeriya suna cikin kasar nan irin wani mugun kisa da zaka ga an zo an yi a gane ganewa wallahi duk shirin su ne malam amma wakilanka suna can an kunna musu ac ana musu alat din miliyoyin kudi a account shi shikenan zance ya gari rena muku hankali su zo su bi ku suna suna rarraba muku kuɗi ana abu nan wai wai yanzu wai wai wai wai a zo wai ana raba mutane wai kayan miya ka ji girman Allah dan hauka da dabbanci dan Allah wani baki daje yana yana ga wai da Allah wannan wacce kasuwa za a je ne abu har kamata mu je mu karbi tattasai tumatir tattasai tumatir shine matsalar ka tattasai tumatir tsabar an wuta da hankalin malam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الزراع نادفا والنبي أبنشي أتشن تكونيا قدر النبي أنا سن زرائي فتناولته ay fatanawal tuhu azra na dauki zira'in na miƙa masa abinci ne na dafa na sa annabi yana son zira'i na miƙa mai sun maƙala wili ni zira ce miƙo min kuma du bayan ya ci zira'i ya ce daɗa miƙo min fanawaltuhu na miƙa masa sun maƙala wili ni zira ya ce daɗa miƙa min fakulci ya rasu rasulallah wa kabli shati min zira na miƙa mai na miƙa ce ya manzo Allah wai zira'in nan guda nawa ne a jikin akuyan nan <laughs> ai sun kare wai misali ne na nuna cewa annabi yana son zira'i kun fahimci wannan yawwa wa qala wallazi nafsi bi yadihi annabi ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa law sakatta lanawaltani a zira ma da autu da kai shiru baka yi korafi ka ce ai ya kare ba da in ka duba tukunyar sai ka ga zira'i kuma zai matukar na ce a miko kuma za ga zira'i <laughs> Allahu akbar an ku gane ai gajen haƙuri yayi yace ya annabi ya kare tunda annabi yace bayar bayar ai ya faru ba Jabiru ya dafa abinci ba wa wa manzo Allah lokacin da aka je yakin wannan ina da azab ne ko ne yace yace yace annabi ka zo bismillah annabi da yazo sai yo gayya yana zuwa da yake gaya mata sai ce inna lillahi wa inna ilaihi abincin nan mutum ɗaya ne kuma ya ɗebo abai sun tafi ya za a yi yanzu ya samu manzo Allah ya ce to ka abincin nan gashi gashi sai annabi ce ba komai a kawo tukunya a kawo tukunya aka nuna mai inda take ya yi addu'a ya ce a shigo da mutane goma goma goma na mutum ɗaya ne fa dukan farko ce a shigo da goma aka shigo suka ci suka ci suka ci a ce a ba da kwano tukunya dai kar a sauke ta Ya ce kar a sauke tukunya tana nan kan wuta suka ci aka ci a dada shigo da wasu aka yi ta shigo da wasu suna ci ana ɗiba ana barwa matan tana kallon ikon Allah ta ji ko har suka gama ci gaba ke daya na ya ce to akwai saura aka duba aka ce ayo ai kamar ma ba a diba ba Allahu akbar malam kai ai waɗanda suka rayu da manzo Allah malam sun ga abun mamaki malam alhamdulillah mu ma da Allah ya kawo mu aka sanar da mu wannan sai ya kara maka son annabi da imani da shi wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne kun ga kuma rantsuwa fa ya ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa da yayi shiru da zai ta miƙo mun zai ta miƙo mun قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب ابن يحيى بن عباد an abdullahi bin zubair an aisha qalat na na aisha take cewa ma kanat az-zira'u ahabbu ila ahabbu al-lahmi ahabba al-lahmi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama walakinahu kana la yajidu al-lahma illa ghibban wa kana ya'jalu ilayha لأنها أجلها نضجا وانا حديث ترمذي ني رويتوش نانا عائشة ني سي تفدي مغانا ودي كي اكسن ابن دي غباتا ta ce zira'i fa ba shine naman da annabi ya fi so ba sai dai kawai walakin na wuka na laye yajidu lahma illa gibban ai daman shi annabi ma ba ma koyaushe yake samun naman ba baya samun sai gibban lokaci lokaci shine gibban to wanda ku baya samun abu sai lokaci lokaci kaga dole in ya same shi ya yi sha'awarsa haka ne wanda yake cin nama kullum zai ji naman ya ishe shi bai damu da shi ba ai ya kawo ma ya ce bai ci ba wanda kuma da kyare ke samu dole in ya samu ya ta ci ko ba ka bane ba yawwa to amma ta ce abin da ya faru dangane da matsalar zira'i din ta ce wa kana ya ajalu ilaiha yana gaggawa ne ya ce a bashi zira'i li'annaha a ajaluha nudujan saboda ita ce wato bangaren dabba da ya fi nuna da wuri idan ya zo in akwai zira'i sai ce a bashi zira'i tun da ya san ya dahu da wuri to ba wai yana nufin duk ya fi son zira'i bane a cikin nama din to amma wannan hadisi yana da rauni kamar yadda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama lalle dai annabi kan yana son zira'i din yawa wasu malamai suka ce to me hikimar haka din cewa dai hadisi mai inganta ba suka ce anna na Aisha ta so ne ta kore wani wato belief wani imani da za a yi da ƙudiri da za a yi na cewa ashe annabi yana sha'awar wani abu na duniya an gane wani zai ce ashe annabi yana sha'awar wani abu abun duniya ne amma iya sha'awarsa tunda an san bai damu da duniya ba bai san duniya to kada a ce annabi yana sha'awar wani abu na duniya specifically ga shi nan guda ɗaya to shi yasa ta kore wannan abun a gare shi to amma malamai suka ce ai babu wani illa a ciki yana nuna halacci ne kuma shari'a bata haramta mutum yin sha'awar wani abu na ci ko abu na sha ba baya taba imanin mutum ko wani abu makamancin wannan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر hadisin ibnu majah kenan tirmizi annabi yana cewa mafi daɗin nama shine naman gadan baya lamar zahari annabi yana ba da labari cewa shine yafi ɗanɗano yafi daɗi kenan atyab shine atyab alaz wa at'am kenan shi yana kusa da kashi an ce naman da yake dab da kashi yana da daɗi ka yage shi kulura in aka baka kashi mai nama a jikinsa in ka yage naman nan kana ci wato daɗin naman ba daidai yake da nama tsoka zalla ba ko ba daga maciya nama suka ce gaskiya ne to shi yasa ya ce lahamar zahari naman gadon baya an gane ko shi suka ce in dai ɗanɗano ne da daɗi ɗin kamar ma ya mafi naman zira'i ɗin daɗi sallallahu alaihi wasallam to shi ma na hadisin dai bai inganta ba malamai sun ce za'ifi ne kala haddathana sufyan bin waki kala haddathana zaid bin hubab an abdullahi bin almu'ammal an abi ibn abi mulaika an aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khallu mun karanta nan da koko ma da da wato al-khallu shine abinda ake hadawa a ci gurasa da shi miya kamar miya hadisi ne sahihi riwayar muslim da tirmidhi قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء شين أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت آه ثابت أبي حمزة السومالي عن الشعبي عن أم هاني أنسى أم هاني كو وشي كتا أم هاني أما أم هاني ني أم هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء النبي أنا كاو زيارة وجن أم هاني babban mace ce ce yaya akwai wani abu a wajen kiya ummu hani ummu hani na ita ce lokacin da zai isra'i da mi'raji daga gidanta aka tashi isra'i da mi'raji in ga ku tuna mun karanta kisar isra'i da mi'raji sai sai ta ce la annabi ne ya je gidanta ta tawazu'u irin na annabi ya ce yaya akwai wani abu a gidan nan sai ta ce babu illa khubzun yabisun wa khal sai wata bushasshiyar gurasa da khallu khallu abu dan romo farau farau da ake hadawa ko fa qala hati annabi ya ce kawo shi busasshiyar gurasa mana gurasa kamar kai ne ka je gidanka a ce ina abinci ce ba komai sai wata yankwananniyar gurasa kwanan ta uku ma <laughs> kaga suna dariya wato ba zai yi ko <laughs> Allah dai kara mana wadata sai ce ma afkara baitun min udmin fihi khal ai duk gidan da yake akwai akwai mahadi akwai miya akwai dan romo da za a ci gurasa ko busasshiya ne to wannan gidan babu talauci a cikin sa ai haka imam tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne hasan wancan satin mun kokarin fa muna magana akan asarit cewa soyayyen abinci ne da aka fi so a madina muka kamanta da tuwo to su a can asarit din shine wato nama ne ake hada shi za mu zo mu karanta nan gaba da nama da gurasa da romo wato kamar dai wani abinci ne da yake cakuɗe da nama da yawa a cikinsa romo ne da za a shi mai namu manya-manyan namu a ciki duk loma ɗaya in kai za ka haɗa da nama to wani ana ce da shi a to suna son sa a wancan lokacin to na ce tu anan saboda ko da yake wasu ba su yadda da magana ta ba e sai mu ce nama din amma ba zai da ba nama ne directly ba wani dai mahaɗa ne da ake eh, kudawa a cikin abin nan wani sani ba wani zai iya tuno mana wani abin da ake sha'awar sha'awarsa sama da wannan ni dai na san tuwo ko ina akwai shi nam perfesu ko gaskiya ne perfesu to Allah ƙara mana wadatar farfesu abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya rangwanta mana Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya kare mu da dukkan makirci da kulle-kullen da ake mana Allah ya ba mu ikon gyara halin mu ya sa kuma aljanna ce koman mu Allah ya mana canji mai kyau da zamu ji daɗi mu samu kwanciyar hankali mu bautawa Allah allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai tambayoyi kamar haka wannan ce malam Allah kara maka lafiya da imani ya ce don an bamu buhun shinkafa da key holder da kyaututtuka saboda kirsimeti to yaya za mu yi da shi mu sojoji ne Allah kara lafiya sai ku karba tunda ba wani nama ne suka yanka ba ai wurin shinkafa ne suka baku amma dai bai halatta musulmi ya nuna farin ciki da kirsimeti ba tunda kafirci ne ba musulunci ba in ka nuna farin ciki ka goyi baya kenan ya maka daɗi so ba daidai ba ne wannan amma tunda an baka kyauta ba kuma nama ne suka yanka ba ko in ce suka kashe to ba laifi za ka iya za iya karɓa in kuma baka da natsuwa ɗauki ka ba wani kawai kai ma mabukata fukara'u kirsimetin nan fa tana da muhimmanci a wurin mutanen nan har a wajen mutanen kuma ina so yanzu ku lura da wani abu guda ina jin mun kusan watanni ko kusan shekara ba mu samu wuta 24 hours ba amma ka duba tun jiya tun shekaran jiya ake da wuta ta kwana aka kwana da ita ta yini saboda kirsimeti amma ina so ku tuno mun karamar sallah da babbar sallah me faru masu ba da wutan nan fa musulmi ne yan uwanku ku lura da kyau ku gane illolin da muke tattare shi yanzu wutan nan da kake ganin ta lagai lagai farau farau ga ta nan saboda wallahi saboda kirsimeti ne kirsimeti kirsimeti ar nan ma da ba sa nan sun tafi kudin ba amma dan a faranta musu a ce ba kwanan ma an ba da wuta a Kano kuma nefan yawancinsu musulmi ne masu ba da wutar amma za a zo abu wannan musulunci ko na abu wallahi da su ba da ita ku tuna da yanzu duk ma mai faru rabonmu da mu samu ta 24 hours sai da nan fa aka ɗauke ta kwana aka saboda me saboda kirsimeti saboda su faranta musu ko ba sa nan a gaya musu ai an bar wuta za a rubuta za a aika musu ai ai sun bar wuta ashe akwai wutar ko ko ina fanka je ba ashe akwai ta ina shiftin shiftin ina fasin fasin yan uwanka ne fa musulmi masu ba da wutar yan uwanka ne ai muna da matsala ba kaɗan ba in gaya maka mutane ƙarya suke kuram gashi kam za a gasu sai dai wani abin da Allah ya kuma in dai ba mu gyara halin mu ba ni na ganta ma kawai haushi ta bani wutar Allah wallahi to me amfanin ta ai ba dan Allah suka bar ba kuma yanzu ka jira kwana ɗaya biyu zaka neme ta ka rasa Allah ya sauke wannan ce malam dan Allah ya halatta wani yanayin sallar nafila sai wani ya zo zai yi sallar farilla zai iya bin sa eh ya halatta mai nafila bin mai farilla ko mai farilla bin mai nafila mun yi wannan bayani ba laifi ba ne ya halatta wannan ya ce malam Allah ya kara maka lafiya ya saka maka da alkhairi ya ce babana ne matarsa ta haihu shekara tara da wucewa amma bai yi mata yanka ba wannan yana tambaya mahaifinsa ma ta shi ta haihu yau shekara tara amma bai yi mata yanka ba don ba shi da ikon yin yankan da yarinyar da aka haifa ta yi wata takwas a duniya sai ta rasu kuma har yau ba a yi mata wannan yanka ba shin ko da yaushe idan an samu hali za a iya yanka mata rago ko ba sai an yanka ba shi wannan yankan damar sadaka ne ai sadaka ce kyauta ce ake so duk lokacin da aka ga dama za a iya yin sadaka ba cewa aka yi lokacin ta ya wuce ba daman wannan yanka na dabba da ake na suna duk lokacin da aka samu dama an samu a satin farko in ba a samu daga baya a yi tunda su masu tahabbi ne to kuma ma gashi yarinyar mata rasu so in kuna da hali din ku yanka ku yi wannan yana da kyau sadaka ne dan bara a cika ku yi sadaka ba idan kuma babu hali to kar ma ku tayar da hankalin kanku ku ce ai ta mutu ba ai mata yanka ba ko nan a babu komai ba tilas bane ba dole bane Allah ya kara mana wadata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh